واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يو الهميس شاء قوة رمضان hijira tana da shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai daidai da biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida za mu ci gaba tafsirin ƙur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci na kwangila daga kan aya ta ɗari da talatin da biyar ta suratul bakara wa kunu hudan وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا الله يتشيكما Manu isra'ila suna cewa ku zama yahudawa ko kuma ku zama nasara za ku samu shari'a in kuna son shari'a to ku bi yahudanci ko ku bi kiristaniti wannan maganar Allah tabaraka wa ta'ala shi yake faɗinta a cikin ƙur'ani kuma kamar yadda Allah ya faɗa haka ne yake akuwa yahudawa suna wa'azi suna kiran musulmai zuwa ga addininsu na yahudanci kiristoci ma suna wa'azi suna kiran musulmai zuwa ga addininsu na kiristaniti kowane yana cewa shari'a tana tare da shi وقالوا كونوا hudan أو نصارى تهتدوا kuma suka ce ku zama Yahudawa ko ku zama Nasara za ku samu shirya. qul bal millata ibrahim hanifa Allah ya ce ka ce a'a mu za mu bi tafarkin annabi ibrahim ne mai karkata zuwa ga bautan Allah tabaraka wa ta'ala wato ba za mu bi addinin yahudanci ba kuma ba za mu bi addinin kiristaniki ba za mu bi tafarkin annabi Ibrahim ne alaihi salam bal millata hanifa za mu bi tafarkin annabi Ibrahim ta wajen addini da kaɗai ta Allah wa ma kana minal na kuma shi annabi Ibrahim bai kasance yana cikin masu tarayya da Allah ba annabi Ibrahim baya shirka alhali yahudanci akwai shirka a ciki kiristaniti ma akwai shirka ga Allah a ciki amma asali addinin annabi ibrahim alaihi salam babu shirka ga Allah wama kana minal mushrikin kuma annabi ibrahim bai kasance yana cikin masu shirka ga Allah ba rayuwarsa baki ɗaya rayuwa ce da ya miƙa ta ga Allah maɗaukaki a lokacin da Allah ya ce masa aslim qala aslamtu li rabbil alamin ya miƙa fuskarsa ya miƙa rayuwarsa ga bautan Allah madaukaki don haka annabi Ibrahim baya shirka ita wannan ayan Allah madaukaki yana tabbatar mana cewa Yahudawa da Kiristoci fa ga abin da suke faɗa suna wa'azinsu suna kiran musulmai zuwa ga shiga addinansu to ga irin amsar da ya kamata musulmi ya basu bal millata ibrahim hanifa addinin da za mu rike shi ne tafarkin annabi ibrahim salam muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa a cikin tafsirinsa tafsirul qur'an al-karim juz'i na biyu shafi na 85 ya ce fihi salatu sana'in ala Ibrahim. A cikin wannan aya akwai yabo uku da Allah maɗaukaki ya yi annabi Ibrahim alaihi salam. Yabo na farko, Allah ya yi masa ta sashin amanansa, amanarsa ta sa Allah ya ba shi shugabanci, domin haka ya sa Allah yake umurtan mu mu bi tafarkinsa. farkinsa. da dai annabi Ibrahim bai rike amanar Allah ba da ku Allah bai umarce mu da mu bi ta tafarkinsa ba domin haka wannan wani yabo ne ga annabi Ibrahim salam tunda har Allah ya yi umarni a yi koyi da rayuwarsa bal millata Ibrahim hanifa ku zan Yahudawa ko ku zama Kiristoci nan ne za ku samu shiriya sai Allah ya ce a'a ku ce mu za mu bi tafarkin annabi Ibrahim kun ga wannan wani yabo ne na musamman wanda Allah yake ma annabi Ibrahim yabo na biyu da Allah ya masa a cikin wannan aya Allah ya ce innahu hanifun annabi Ibrahim hanifun ne qul bal millata ibrahima hanifa Walhanifu hanifu ma'ilu an kulli dinin suwal islam idan aka ce alhanif ana nufin mutumin da ya karkato ya bar duk wani addini wanda ba musulunci ba wanda ya bar duka wani addini ya dawo ma addinin musulunci shi ake kira alhanif. wannan ita ce ta eh, hanyar annabi Ibrahim alaihi salam. Yabo na uku wanda Allah ya masa a cikin wannan aya, Allah ya ce wa ma kana minal mushriki na annabi Ibrahim bai kasance yana cikin masu shirka ba. Wato cikin ayyukan annabi Ibrahim alaihi salam babu shirka ga Allah, wanda ya fi dacewa ku yi koyi da shi kenan. wanda rayuwansa baki ɗaya mayar da ita ga Allah babu shirka a cikin ayyukansa to da shi ya kamata ku koyi akwai hadisin abdullahi bin abbas yana sahihul adabil mufrad hadisi na 220 yana cikin silsilatul ahadithis sahiha hadisi na 881 asalin hadisin yana cikin al-musnad na imamu ahmad a juz'i na hudu shafi na goma sha shida abdullahi bin abbas ya ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul adiyani ahabbu ilallah daga cikin addinan nan guda uku wani addini ne allah ya fi so قال سي النبي الحنيفية السمحة addinin da Allah ya so ita ce alhanifiya addinin annabi Ibrahim salam addini mai saukin bi alhanifiya shine addinin musulunci ya zama kabar biyayya ga dukkan wani ɗan adam in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayyar da za ka yi ma wani mutum tana zuwa ne a bayan biyayya ga manzon Allah jagoranka shine alkitabu was sunna littafin Allah da kuma sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya rike wannan addinin to shine wanda ya rike alhanifiya addinin annabi Ibrahim alaihi salam addinin annabi Ibrahim addini ne wanda ba a karkatawa ga bautan wani gunki kuma ba a shirka a cikin wannan addinin me Allah ya ce mana a gaban wannan ayan ulu amanna ulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاصباط والاصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون sai Allah ya gaya mana abin da za mu faɗa ma Yahudawa da Kiristoci. Kulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah, wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana shine littafin Kur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Inni utitul Qur'ana wa misluhu ma'ahu. Annabi ya ce an bani littafin ƙur'ani da wani littafi kwatankwacinsa shine sunnar manzon Allah. ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina kuma mun yi imani da littafin da aka saukar mana wa ma unzila ila Ibrahim da littafin da aka saukar ma annabi Ibrahim alaihi salam wa Isma'il da wanda aka ba mu annabi Isma'il wa Ishaqa da annabi Ishaqa wa Yaqub da jikan annabi Ibrahim shine annabi Yaqub wal asbati da annabawan da Allah ya turo ta cikin jikokin annabi annabi Ibrahim shine annabi Yaqub annabi Yaqub ya haifi ‘ya'ya goma sha biyu su ake kira al-asbab to ta su Allah ya turo annabawa da yawa kamar misali annabi Musa annabi Harun annabi Yusha da sauransu Allah ya ce to ku ce mun yi imani da duk littafan da aka ba su wa ma Musa wa Isa da littafin da aka ba mu annabi Musa da wanda aka ba mu annabi Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da littafan da aka ba mu annabawa daga wajen ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambanta tsakanin wani daga cikin annabawan Allah wa nahnu lahu muslimuna kuma mu masu mika wuya ne ga shi Allah ɗin domin haka mu ya fi naku faɗi mu mun yi imani da annabawan Allah kaf kuma mun yi imani da duk littafan da Allah ya saukar babu wanda ya fi manzon Allah aiki da umarnin Allah babu wani mutum da ya fi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ƙoƙarin aiki da umarnin Allah. Allah ya ce ku ringa faɗin haka ku rika cewa amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim har zuwa ƙarshe a dalilin wannan umarnin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike wannan aya da kyan gaske ya rike ayan nan da ƙarfi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu muslim hadisi na 727 da sunan abi dawud hadisi na 2259 abdullahi bin abbas ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi sallam. ya ƙara'u fi rak'atayil fajiri fil ula minha al'ayatul lati fil baqara idan annabi ya zo raka'atayil fajiri biyun nan da ake yi a sallar asubahi idan alfijir ya to nafila raka'a biyu da ake yi abdullahi bin abbas ya ce idan annabi ya zo wannan sallah a raka'a ta farko sai ya karanta wannan aya qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama la ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbab وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون إذا منظم الله sallallahu alaihi wasallam ya zo sallar raka'atayil fajiri a raka'an farko sai ya karanta wannan aya a raka'a ta biyu kuma sai ya karanta yar uwarta da take suratu ala imrana qul amanna billahi qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima wa isma'il وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ركعة تبيو سي النبي صلى الله عليه وسلم يكرنت ونن آية تسورة آل إمران tana kama da wannan aya da muka karanta na suratul baqara qul amanna billah وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط wa ma Musa wa Isa wan na min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun Allah ya ce ka ce mun yi imani da Allah kuma mun yi imani mun gaskanta littafin da aka saukar mana shine Qur'an da wanda aka saukar ma annabi Ibrahim da wanda aka saukar ma annabi Ismail da annabi Ishaq da annabi Yaqub da wanda aka saukar ma jikokin annabi Ibrahim a wato annabawan da Allah ya turo a ƙarƙashin annabi Yaqub al-Asbab wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim mun yi imani da littafin da Allah ya ba mu annabi Musa da wanda aka ba mu annabi Isa da wanda aka ba wa annabawan Allah littattafan da aka bayar daga wajen ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambanta tsakanin wani daga cikin annabawan Allah wa nahnu lahu muslimuna kuma mu masu miƙa wuya ga Allah ne wani yake tambayan Aisha Allah shi kara mata yarda yace shin yaya ɗabi'ar annabi Muhammad take ne tunda Aisha matar manzon Allah ce ta fi kowa sanin halin manzon Allah kana son ka san halin mutum to tambayi matan shi wannan mutumin yana da hikima yana so ya san halin annabi Muhammad saboda ya yi koyi da shi don haka sai ya tambayi Aisha ya ce ina so ki gaya mun ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce ai ɗabi'un manzon Allah baki ɗaya shine Qur'ani ba sai na tsaya ina gaya maka cewa annabi mai kirki ne annabi mai kaza mai kaza ka san Qur'ani ya ce na san ce to je ka karanta duk abin da yake cikin Qur'ani manzon Allah ya ɗauka in dai kana son ka san halin manzon Allah to ka karanta Qur'ani in ji Aisha mace ce mai tsananin ilimi daga cikin matan manzon Allah ta ce halayyan annabi sallallahu alaihi wasallam shine Qur'ani wato abin da take nufi duk inda ka ji Allah ya ce kul ka ce to za ka taras manzon Allah fa ya faɗa ɗin duk inda aka ce annabi ya aikata to zaka tarar su fa annabi ya aikata wannan abu inda Allah yake ce mana ƙulu amanna ku rika cewa mun yi imani da Allah da littafin da aka saukar mana wa da littafin da aka saukar mana annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaq wannan umarni ne Allah ya mana saboda annabi ya rike wannan umarni sai ya ɗauki waɗannan ayoyi guda biyu ya saka su a sallah ta kaga ai duk sa'ilin da ya zo rakatai alfajiri a raka'an farko zai faɗi ayan ko in ya faɗi ayan kaga ya tabbatar da umarnin Allah Allah ya ce ku rika cewa to sai yana karanta ayan a cikin sallah kaga duk sa'ilin da ya karanta wannan aya ya tabbatar da umarnin da Allah ya masa wannan riwaya guda ce akwai wata riwaya har ilau tana sahihu muslim hadisi dai na 727 abdullah ibn abbas ya ce a raka'a ta biyu na'am a raka'a ta farko yana karanta waccan aya ta 136 ta suratul bakara amma a riwaya ta biyu abdullah ibn abbas ya ce a raka'a ta biyu na raka'atai alfajiri sai manzon Allah ya karanta aya ta 52 ta suratul ala imran inda Allah yake bada labarin annabi Isa alaihi salam falamma ahassa Isa minhum al kufra falamma ahassa Isa minhum al kufra qala man ansari ila Allah qala al الحواريون nahnu ansaru Allah آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فلما أحس عيسى منهم الكفر الله ينباد الأبار النبي عيسى عليه السلام yace a lokacin da annabi isa ya ga alamar kafirci a tattare da jama'ansa kala sai ya tara su ya ce musu man ansari ilallah cikin kuwaye wanda zai taimaka min da wa da wane ne za su taimaka min game da addinin Allah ɗin nan kalal hawariyuna sai almajiransa suka ce nahnu ansarullah mu ne masu taimakon Allah amanna billahi mun yi imani da Allah washhad kuma ka shaida bi anna muslimuna cewa mu musulmai ne a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan ayan a raka'a ta biyu na ta fajiri wanda ayan ita ma tana tabbatar mana da cewa annabi isa bai bar duniya ba sai da almajiransa kaf suka tabbatar da cewa su musulmai ne sunan addinin addininsu kenan al-islam man ansari ilallah waye masu taimakona ga Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله من Allah wash الله واشهد haka هكا كشيدا sai da suka ce ka shaida ya kai annabin Allah bi anna muslimuna cewa mu musulmai ne don haka jama'a babu wani addinin gaskiya in banda al-islam akwai wata riwaya kuma har ilau tana sahihu muslim hadisi dai na 727 a riwayar aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'a ta biyu ta raka'atai alfajiri yana karanta aya ta 64 ne ta suratu ala imrana ita ma dai tana magana ne akan ahlul kitabi qul ya ahlul kitabi qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون a wannan riwaya abdullahi bin abbas da wasu sahabbai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a raka ta biyu na raka ta fajiri yana karanta wannan aya ta 64 ne na suratu ala imran قل يا أهل الكتاب ya ku كو kitab ya ku masu wa سلتافي ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo ga wata kalma madaidaiciya tsakaninmu da ku kalmar mun yadda da ita kuma kun yadda da ita ita ce cewa akwai Allah to Allah na abu da illallah kada mu bauta ma kowa face Allah nan wala nushirku wala bihi shay'an kada mu shirka da shi da wani abu wala yatakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kuma kada wani sashin mu su rike wani sashi a matsayin iyayen giji sun bar Allah ku ɗauki malamanku ku su ne iyayen giji a madadin Allah maɗaukaki ku zo mu haɗu mu bauta ma Allah shi kaɗai, sai Allah ya ce fa'in tawallau in sun juya baya sun ki yarda faƙulu to ku sai ku ce ishadu ku shaida bi anna na cewa mu musulmai ne abin mamaki akwai wanda yake cewa wai ba a karanta wata sura a raka'atai alfajiri baya ga waɗannan hadisai da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata riwaya ma da take sahihu muslim hadisi na 726 hadisin abu huraira ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atay al-fajr annabi da ya taho raka'atay al-fajr ya karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'ar farko a raka'a ta biyu kuma annabi ya karanta kul huwallahu ahad to baya ga waɗannan hadisai masu makura ta wajen inganci sannan a ce wani malami yana wa'azi cewa ba a karanta wata sura a raka'atai fajiri to kun gani Allah ya ce mu ce mun yi imani da Allah mun yi imani da Qur'ani mun yi imani da littafin da aka saukar ma annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaq da annabi Yaqub da sauran annabawa cewa da aka yi mu ce mun yi imanin nan ba wai ana nufin mu yi aiki da wani littafi kuma bayan Qur'ani bane mu yi imani ne a dunkule mun yarda da annabawan Allah kaf kuma mun yarda da duk littafan da Allah ya saukar amma wajen aiki babu ruwanmu da wani littafi in ban da alkur'ani haramun ne musulmi ya ɗauki wani littafi ya yi aiki da shi matuƙar ba ƙur'ani ba sai fa in abinda wannan littafin yake magana a kai ya dace da karantarwar ƙur'ani amma muddin ya saba makarantarwan qur'ani to haramun ne musulmi yayi aiki da shi akwai hadisin da yake sahihul bukhari mun gabatar da wannan karatu bara hadisin abu huraira hadisi na 7543 abu huraira ya ba da labari ya ce kana ahlul kitabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa da suke garin madina ya ƙara'una taurata bil ibraniya sai su karanta a taura da harshen ibraniya shine hebrew harshen yahudanci wa yufassiruna ha bil arabiya suna fassara littafin attaura taura da larabci li ahlil islam suna wa'azi ga musulmai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina yana nan da rai yahudawa suna karanta littafin su na attaura taura suna fassara shi da harshen larabci ga musulmai saboda ƙoƙarin su ja hankalin musulmai su shiga addinin yahudanci sahabbai suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallah ga Yahudawa nan fa suna karanta littafinsu suna fassarawa da larabci shine sai manzon Allah ya ce masahabbai la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhum idan ahlul kitabi suka faɗa muku wata magana da take littafin su to kar ku gaskanta wannan magana kuma kar ku karyata ta faƙulu a maimakon haka sai ku ce amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab wa ma utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu musulmi. don haka manzon Allah ya ce kada ku gaskanta su kada ku ƙaryata su amma abin da ake nufi idan maganar da suka faɗa da take cikin attaura ba ta saba maganar da take ƙur'ani ba kenan idan maganar ta saba na cikin ƙur'ani wajibi ne a karyata, saboda littafin ƙur'ani shi yake gaba da dukkan wani littafi ibn hajar a cikin uh, fathul bari yace wal garbu huhuna abin abinda ake nufi a nan shine annahayu an tasdiqi ahlul kitabi an hana musulmi ya gaskanta ahlul kitabi fi ma la arifu sidqahu min gairihim idan ahlul kitab suka faɗi wata magana wadda baka san gaskiyanta ba ta sashin wasu mabiya addinan kamar misali yahudawa sun faɗi magana ya zama ita wannan magana babu ita a ƙur'ani to karka yadda ka gaskanta wannan magana amma idan ya zama wannan magana tana cikin ƙur'ani suka faɗi maganan da ta dace da na ƙur'ani sai a gaskanta su idan suka faɗi maganar da ta saba ta ƙur'ani sai a ƙaryata su in sun faɗi maganar da babu ita a ƙur'ani ba a san gaskiyarta ba to sai ka yi shiru kar ka yadda kuma kar ka ƙaryata saboda sun riga sun yi wasa da littafin Allah sun yi ƙari sun yi ragi to baka sani ba maganar da suka faɗa ɗin tana cikin abin da suka ƙara ne ko kuwa abin da suka rage ko kuwa tana cikin maganar da take ta gaskiya wanda ba a canza ta ba sahabbai sun yi aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka taɓa ganin wani sahabi ya zauna yana sauraron ahlul kitabi yana wa'azi ba idan yahudawa suna wa'azi sahabbai ba su saurarawa don babu wani abu da ba yahude zai gaya maka na shiriya wanda babu shiriyar da tafi wannan a cikin ƙur'ani idan gaskiya yake son faɗa maka to in ka zo za zaka samu gaskiyar da ta fita shi sahabbai sun kula da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwarsu musulmai ba su saurara ma wa'azin ahalul kitabi abdullahi bin abbas ya ba da labari hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 2685 hadisin yana wurare da yawa a cikin sahihul bukhari wata rana abdullahi bin abbas sai ya ga wasu musulmai suna sauraron ahalul kitabi a lokacin da suke yin wa'azi kamar yadda a yanzu idan kirista na wa'azi zaka samu wani musulmi yana saurarawa bai san kuwa haramun bane ranan abdullahi bin abbas sai ya tarar da wasu musulmai suna sauraron ahalul kitabi suna wa'azi Abdullahi bin Abbas kada ku manta babban sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah yana cikin sahabban da suka fi ilimi sai ya kama wa'azi ga waɗannan musulman ya ce musu ya ma'asharan musulmi na ya ku taron musulmai kaifa tas'aluna ahlal kitabi taya ma har kuke iya tambayan ahlul kitabi kuke iya musu wata tambaya wa kitabukum allazi unzila ala nabiyhi ga littafin ku da aka saukar muku daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukar da shi daga Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahdathul akhbari billah littafin qur'ani shi yafi tattara sabbin labarai game da addinin Allah in dai kana son ka samu sabon labari game da addinin musulunci to ka nemi littafin Qur'ani domin shine sabon littafi littafin At-taura ya daɗe littafin Al-injil ya daɗe sabon littafi shine littafin Qur'ani ga littafin Qur'ani sannan ku je kuna tambayan ahlul kitabi wata matsala ta addini ta kuna karanta Qur'ani ɗin lam yushab bai riga yayi furfura ba ji abdullahi bin abbas ya ce qur'ani bai yi furfura ba yana nan saurayinsa saboda abdullahi bin abbas sahabin manzon allah ne wato yana nufin qur'ani bai daɗe da saukarwa ba sannan a ce kun yi watsi da qur'ani kun koma sauraron littafan ahlul kitabi wa qad haddathakum allah kun manta cewa allah ya ba ku labari a cikin qur'ani anna ahlul kitabi baddalu ma Allah ya gaya muku cewa ahlul kitabi dinnan sun caccanza abin da Allah ya rubuta a cikin littattafansu wa gayyaru bi aidihimul kitaba sun caccanza littafi da hannayensu Allah ya faɗa mana a cikin Qur'ani za su canza littafin Allah sannan su ce haza min indillahi liyashtaru bihi samanin qalila su yi ƙari a littafin su yi ragi su ce muku ai wannan daga Allah ne afala yanhaakum ma ja'akum min al-ilmi an musa'alatihim ta Abdullahi bin Abbas ya ce ashe labarin da ya zo muku a cikin Qur'ani cewa waɗannan mutane sun caccanza maganan Allah bai isa ya zama wa'azi gare ku ba wannan ilimin bai isa ya zama wa'azi gare ku ba ya hana ku tambayan su wata matsala ta addini mutanen da suka ci amanar Allah suka canza littafin Allah sai ce wala wallahi ma ra'ayna minhum rajulan qad al anil ladhi unzila alaykum kamar yadda ku kuke tambayan su ba mu taɓa ganin wani mutum daga cikinsu da ya zo yana tambayan ku ba kuma gaskiya ne mawuyaci ne ka samu kirista ya zauna yana sauraron musulmi in yana wa'azi ya ce amma kuma ku ku je kuna sauraron su har ku iya tambayan su wata matsala ta addini wanda Allah ya faɗa cewa mutanen nan sun caccanza maganganunsa a cikin littafin da ya saukar musu sai ya ce la tas'alu ahlal kitabi an shay'in kar ku yadda ku sake tambayan ahlul kitabi wata mas'ala fa innahum lan yahdukum wa qad dallu dan kuwa ba za su taba shiryar da ku ba baya ga cewa su sun bata wanda ya bata ya za a yi shiryar da kai da ba su bace ba da Allah bai turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to tun da Allah ya turo manzon Allah kuma ya bashi littafi ya gaya muku mutanen nan batattu ne mutanen nan sun yi barna a littafan da Allah ya basu ta ya za a yi mutumin da ya ɓace ya shiryar da kai Allah shi samu gani mu je aya ta 137 فإن آمنوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi idan ahlul kitabi sun yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi kamar yadda kuka ce kun yi imani da Allah da littafin Qur'ani kun yi imani da manzannin Allah gaba daya kun yi imani da littattafan da Allah ya saukar duka to idan sun yi imani irin yadda kuka yi ta dau sun shiryu kenan su ma sun shiryu wa in tawallau in kuwa suka juya baya suka ce ba su yadda da annabi Muhammad ba fa inna ma hum fi shiqaqin suna cikin sabani ne kuro fa sayakfikahumullah kuma da sannu Allah zai isar maka sharrin su inji Allah madaukake Allah zai maka kariya game da sharrin da za su kulla maka wa huwa sami'ul alim kuma Allah shine mai jin addu'an bayi masanin halin da bayi suke ciki bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam ta shafe dukkan wani addini akwai hadisin abu huraira wanda yake sahihu muslim hadisi na 153 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda rayuwar annabi muhammad take hannunsa in ji manzon Allah لا يسمع بي ahadun min هذه umma babu wani mutum da zai ji labarin na bayyana a cikin wannan al'umma a cikin wannan duniya al'ummar da'awa duk wani mutum da aka haife shi a bayan bayyanar annabi to yana cikin al'ummar annabi amma al'umma ta sashin adda'awa ba al'umma ta sashin al'ijaba ba al'umar annabi ta sashin amsa kiransa su ne musulmai amma al'umar annabi ta sashin wa'azinsa su ne duk wani ɗan adam da ya zo duniyan nan daga lokacin da annabi ya bayyana shi ne annabi ya ce duk wanda ya ji labarin na bayyana yahudiyun wala nasraniyun shin ba Yahudi ne ko kirista thumma mutu wa lam umin billazi ursiltu bihi sannan har ya mutu bai yi imani da littafin da aka aiko ni da shi ba bai yi littafin da saƙon da na zo da shi ba illa kana min ashabin nari face wannan mutum a kiyama zai tabbata cikin yan wuta duk mutumin da ya ji labarin an turo ni sannan har ya mutu bai musulunta ba to wannan mutumin dan wuta ne saboda addinin da yake kai addini ne wanda tuni Allah ya shafe shi bayyanar manzon Allah tana shafe dukkan wani addini domin haka babu wani addini wanda yake tasiri a ranar kiyama in ban da addinin musulunci wa man yabtaghi ghayra al islami dinan wa man yabtaghi ghayra al islami dinan falan ya kubala min huwa fil akhirati min al-khasirin a suratu ala imran aya ta 85 Allah ce wa man yabtaghi ghayra al islami dinan wanda duk ya riki wani addini kuma bayan musulunci ya nemi shiriya ta wajen wannan addinin falan yi kubala minhu ba za a karban masa ba wanda duk ya mutu yana aikata wani addini kuma bayan musulunci addininsa ah, ba zai masa tasiri ba a kiyama wa huwa fil akhirati min al khasirin a lahira wannan mutum yana cikin waɗanda suka yi hasara sai Allah ya ce kaifa yahdi Allahu qauman kafaru kaifa yahdi qauman kafaru ba'da بهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم تيايا الله ذي شريع أيكم متانا سكا كافر شيباين دا سني إيماني Eh, sun yadda akwai Allah sun yadda da annabawan Allah amma da manzon Allah ya bayyana sai suka kafirce masa to ya za a yi Allah ya karbi ayyukan waɗannan mutane wa shahidu annar rasul hakun kuma sun shaida cewa annabi Muhammad annabin gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinatu kuma ya zo musu da ayoyi bayyanannu sun tabbata annabi Muhammad annabin gaskiya ne amma duk da haka suka kafirce masa wallahu la yahdi al-qawma zalimin shi Allah bai shirya da aikin mutane a zalimai Allah ya ce duk mutanen da suka mutu akan wani addini koma bayan musulunci kuma sun san cewa addinin musulunci na shi ne gaskiya ba su karɓe shi ba أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الله يقول أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ودنن ساكمكن ذا سامو الاهرة ba aljanna bace za su samu tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane baki ɗaya. خالدي فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الله يتي خالدين فيها ذا سدوما أتكين وننسينوا ranar kiyama لا يخفف عنهم العذاب ba za a sassauta musu azaba ba wala باء ما kuma ba a su wato ba a ma kallon su sai Allah ya ce illal ladzina tabu illal ladzina tabu min ba'd zalika wa aslihu fa inna Allaha ghafurur rahim illal ladzina tabu sai fa ahlul kitabi wadanda suka tuba min ba'd zalika a bayan haka sai fa kiristan da ya tuba ko ba yahudan da ya tuba wa aslahu kuma suka gyara ayyukansu fa inna allaha ghafurur rahim shi Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne don haka babu wani addinin da zai yi tasiri a kiyama in banda addinin annabi Muhammad daga bayyanar manzon Allah Allah ya shafe dukkan wani addini wai batun ma su samu lada a kiyama babu shi Allah ya ce ula'ika alaihim la'anatallahi waɗannan tsinuwar Allah ce take kansu a kiyama ba maganar su samu lada a kiyama sai tsinuwa to da aka ce tsinuwar Allah tana kansu wannan bai ba da damar wani ya tsine musu ba yana da kyau ku gane Allah yana tabbatar da makomansu yadda za ta kasance yana daga karantarwar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sunnar manzon Allah babu kyau mutum ya tsine marayayyu hakanan kuma babu kyau mutum ya ayyana wani ya tsine masa kuma koda wannan mutumin kafiri ne wannan ita ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba alkaulul mufid littafin tauhidi na Muhammad bin Salih al-Usaimin shafi na 243 da tafsiru ibn Abbas a mujallar na farko shafi na 293 alfarku bai na la'anil muayyan wa la'anil ma'asi ala sabilil umu akwai bambanci tsakanin ka ayyana mutum ka nuna mutum ka ce Allah ya tsine ma wani kuma ko da kafiri ne sannan da kuma ka ce Allah ya tsine ma yin kaza akwai bambanci yace fal awwalu mamnu'un na farko an haramta wato haramun ne musulmi ya ayyana wani mutum ya tsine masa albarka ya nuna shi da yatsa ya ce wani Allah ya tsine masa albarka amma babu laifi sabbin mutum ya tsine sabon Allah sannan ba a cewa an yi laifi bai ayyana mutum guda ba ya dai la'anci wani aiki ne na sabon Allah Muhammad bin Salih al-Usaimin sai bada da hujja yake wa dalilu ala zalika annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam lamma sara yal'anu unasan min al a rayuwar manzon Allah a farkon rayuwarsa akwai wasu mutane kafirai da annabi ya ringa tsine musu min ahli jahiliya bi qawlihi yana cewa Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan ya Allah ka tsine ma wane da wane da wane sai Allah ya saukar da aya ta suratu ala imran laysa laka min al-amri shay'a laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun sai Allah ya saukar da wannan aya ta suratu ala imran aya ta 178 ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ce baka da iko laisa laka min al'amri shay'un wannan al'amari baka da ikon komai a cikinsa hukunta ƙarshen waɗannan mutane al'amari ne da yake hannun Allah aw ya tuba alaihim aw yu'azibahum fa innahum zalimuna in Allah yayi nufi sai ya yafe musu in Allah yayi nufi sai ya musu azaba iyaka dai sun yi zalunci wannan aya ta zama tsawatarwa ne ga manzon Allah ya daina ayyana mutane yana tsine musu daga wannan lokacin manzon Allah ya dakata bai sake ayyana wani mutum ya la'ance shi ba falmu'ayyan laisa laka a ayyana mutum a la'ance shi ba daidai ba ne kai laisa laka an tal'anahu Muhammad bin Salih al-Usaimin ya ce aqidar ahlu sunna wal jama'a kenan amma saɓon Allah ana la'antansa kuma ana iya la'antar masu saɓon Allah ba tare da an ayyana su ba misali hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin as-sahiha hadisi na 3340 hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in manzon Allah yace wanda ya zagi sahabbaina to tsinewar Allah ta tabbata a kansa da ta mala'iku da ta mutane baki daya to idan ka ga wani yana la'antar sahabban manzon Allah ba za ka ce masa Allah ya tsine maka ba ka ayyana shi kenan amma daidai ne ka ce Allah ya la'anci wanda ya zagi sahabban manzon Allah Ka ga in ka faɗi haka ka yi umumi ka game dukkan wani wanda ya zagi sahabban annabi ka ce Allah ya la'ance shi saboda manzon Allah shi ya la'ance shi amma kada ka ayyana mutum ka ce wane Allah ya la'ance ka don baka sani ba ta yiwu daga baya wannan mutumin Allah ya nufe shi da tuba baka san karshen sa ba ka san dai yanzu ne ko baka san yadda wannan mutumin zai kare ba domin haka in ka duba cikin Qur'ani zaka ga cewa Allah ya la'anci wasu ayyuka ya la'anci kuma wasu mutane amma waɗannan mutane zaka samu sun tabbata sun mutu a kafirci ko kuwa Allah ya ya ga mai aikin su ne ya la'anta duk inda ka samu Allah ya ayyana sunan wani mutum ya la'ance shi to ka tabbata wannan mutumin ya bar duniya akan kafirci duk mutumin da ya bar duniya akan kafirci ba a masa fatan ya samu shari'a daga baya misali a suratul baqara Allah ya la'anci wanda ya riga ya mutu a kafirci ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadin min al dhahaban wa law iftada bihi hmm. أولئك لهم عذاب أليم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين ce khalidina fiha khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'azab wa la hum yunzarun إن الذين كفروا للي ودن سكا كافر وماتوا وهم كفار سكا متو سنا أولئك عليهم لعنة الله waɗannan tsinewar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati wan nasi ajma'in da tsinuwar mala'iku da ta mutane baki ɗaya khalidina fiha za su dawwama a cikin tsinuwar Allah la yukhaffafu anhum al'azabu ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunzaruna kuma ba a sassauta ba a sassauta musu ba a saurara musu a kun ga Allah ya la'ance su domin sun riga sun mutu akan kafirci kamar yadda Allah ya la'anci ahlul kitabi da suka mutu akan kafirci hakanan duk wani kafiri da ya riga ya mutu akan kafirci to la'ananne ne haka nan a suratul ahzab aya ta sittin 64 yace inna allaha la'ana al-kafirin إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا a suratul ahzab aya ta 64 Allah ya ce inna Allah la'ana al lalle Allah ya tsine makafirai wa a'adda lahum sa'ira kuma ya musu tanadin wuta Ah, khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta la yajiduna waliyan wala nasira ba su samun ah, majibinci kuma ba su samun mai taimako a ranar kiyama saboda ah, khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira to haka nan kuma wanda ya cutar da Allah ko ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an tsine masa wato Allah yana la'antar mutumin da duk ya cutar da Allah ko ya cutar da manzon Allah a suratul ahzabi aya ta 57 yace innal ladhina yu'zuna Allah innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adaban muhina innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu lalle waɗanda suke cutar da Allah su cutar da manzonsa la'anahumullahu fi duniya wal akhirah waɗannan mutane Allah ya tsine musu a duniya da lahira idan ka ga wani wanda ya cutar da manzon Allah karka ce Allah ya tsine maka in ka yi kuskure ka ayyana shi amma kana iya cewa Allah ya tsine ma wanda ya cuci annabi Muhammad Allah ya tsine ma wanda ya cuci musulunci Allah ya tsine ma kafiri duk wannan kana iya faɗa baka ayyana kowa ba ko amma da za ka nuna shi da yatsa ka ce wane Allah ya tsine maka ce ina dalili ka ce don kafiri ne kai to kai laifi don me zaka ayyana shi don baka san karshen sa ba in ji malaman sunna babu mamaki ya tuba daga baya kuma Allah ya gafarta masa don haka kuskure ne ka ayyana shi ka ce wane Allah ya la'ance ka amma kana iya cewa Allah ya tsine ma wanda ya cutar da Allah ko wanda ya cutar da manzon Allah kuma komai girman sa muddin yana da rai to karka ayyana shi ka tsine masa saboda rahamar Allah tana game komai komai girman zunubi idan Allah ya yi nufin mutum zai tuba daga baya wannan mutumin yana iya tuba ya zama mutumin kirki haka nan wanda ya koya gaskiya shi ma Allah ya la'ance shi misali a suratul baqara aya ta 159 in baka gaji ba innal ladhina yaktumuna yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab hmm. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات للي ودن سكي بوي أبين دمك سوكرنا بياني في الله في الله اللتافن الله ga gaskiya mutum ya ɓoye akwai miyagun malamai Allah ka mana tsari da su mutum ya san gaskiya ya take ya ɓoye saboda wata gajiya da yake samu a jiki innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati to duk waɗanda suke ɓoye gaskiya inji Allah wal huda su ɓoye shiriya min ba'di ma bayyanahu linasi bayan mun yi bayanin sa ga mutane sun karanta sun gani sun fahimta sai suka ɓoye suka ki faɗa ula'ika yal'anuhumullahu waɗannan Allah yana tsine musu wa yal'anuhum la'inun ko masu tsinuwa ma suna tine musu mu ma muna cewa Allah ya tine musu amma da zaka ga malamin da yake boye gaskiya haramun ne ka ce gafata malam Allah ya tine ma ka ayyana shi haramun ne sai dai ka ce to wanda dai ya boye gaskiya Allah ya tine masa kai shiru abinka kaga jifan kasuwa kenan ko Allah ya ce ladina tabu ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim tabu sai malaman da suka tuba wa aslahu suka gyara aikin su wa bayyanu kuma suka bayyana sharaɗin tuban mugun malami shine sai ya fito ya faɗi ɓarnan da ya yi kafin Allah ya karɓi tubansa dole sai ya yi gyara sai waɗanda suka tuba suka gyara aikinsu kuma suka yi bayanin gaskiya fa'ula'ika a tuba alaihim waɗannan ina yafe musu wa ana rahim Allah ka mana gafara Allah ya ce ni ne mai karɓan tuba da jin kai haka Allah madaukaki ya tsine ma duk mutumin da ya kashe musulmi kisan musulmi babban laifi ne a wajen Allah a suratun nisa'i aya ta tisin da uku Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما Allah ya ce wa man yaktul mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan ba a halin kuskure ba fa jazaohu jahannam wannan sakamakonsa sa ita ce wutar jahannama khalidan fiha yana mai dawwama a cikin ta wa ghadiballahu alaihi kuma Allah yana fushi da shi wala anahu kuma Allah yana tsine masa wa a'adda lahu azaban azima kuma yana masa tanadin azaba mai girma don haka kisan musulmi babban zunubi ne Allah shi kare mu duk da haka da za ka ga wanda ya kashe musulmin haramun ne ka ce kai Allah ya tsine maka sai dai ka ce Allah ya tsine ma wanda ya kashe musulmi amma baka da iko ka ayyana wani mutum ka tsine masa kuma ko da kafiri ne in ji malaman sunna don baka san yadda zai gama da duniyarsa ba ta yiwu Allah ya nufe shi da shari'a da tuba kafin ya mutu to sai a wayi gari ka la'anci mutumin da Allah ya gafarta masa Allah shi samu gane mu koma ga tafsiri sai Allah ya ce sibgatallah صبغة الله ومن أحسن ahsanu min Allah sibra صبغة ونحن له عابدون Allah ya ce sibgatallah addinin musulunci rini ne na Allah tamfar rini ne na Allah wa man ahsanu min Allah sibgatan kuma waye wanda yafi yafi Allah kyawun rini wa nahnu lahu abiduna to mu musulmai masu bauta ne ga shi Allah nan ibnu jarir a tabari a cikin tafsirinsa a mujallad na biyu shafi na 603 ya kawo maganar al-imamu qatada al-imam katada yace innal yahuda tasbugu abna'aha yahud yahudawa suna rinin ƴaƴansu wa innan nasara tasbugu abna'aha nasara su ma kiristoci suna rinin 'ya'yansu kiristoci abinda ake cewa rini shine baptism baptisma kowane addini da irin yadda yake yin nasa yahudawa suna da nasu kiristoci suna da nasu a ɗauki mutum a tsoma shi a ruwa a fitar ya zama born again ko an sake haihuwansa to musulmai nasu rinin ba haka yake ba al'imamu kata ya ce yahudawa suna da nasu salo kiristoci ma suna da nasu salo wata hanya na samun wato kyakkyawar shaidan biyayya ga addini ita ce ake kira sibga tamfan rini to musulunci shine rini ga musulmai ba wanka ba Muhammad bin Salih al-Usaimin a cikin tafsirinsa a mujallar na biyu shafi na 96 yace ce almuradu bi sibgatillahi dinullah abinda ake nufi da rinin Allah shine addinin Allah me yasa aka danganta addini da rini Wasan samma sibgatan li buhuri afarihi alal amili bihi abinda yasa Allah ya kira addini da suna rini saboda yanda in aka ɗauki tufafi aka rina tufafin yana canza launi ko to haka nan addini yake canza launin wanda ya shige shi haka nan musulunci yake canza ɗabi'ar musulmi don haka yasa Allah ya kamanta addinin musulunci da rini fa innal mutadayyina yazharu atharu din alaihi Muhammad bin Salih al ya yace saboda mutumin da ya rike addini tasirin addini yana bayyana a jikinsa yazharu ala safahati wajhihi tasirin addinin yana bayyana ta fatar fuskansa wa yazharu ala maslakihi tasirin addinin yana bayyana ta yanayin shigar rayuwansa wa yazharu ala khushu'ihi da yanayin tawali'unsa wa ala samatihi wa ala hay'atihi kulliha baki ɗaya siffar musulmi tana canzawa a dalilin addinin musulunci haka ne ko ba haka ba shine Muhammad bin Salih al-Usaimin yace fa huwa bi manzilati sibgi don haka musulunci yana matsayin rini lithaubi kamar yanda ake rina tufafi yadharu atharuhu alayhi yadda tasirin sa yake bayyana a jikin tufafi to haka na musulunci tasirin sa yake bayyana akan wanda ya rike shi ta zaka iya gane addinin ka yana da karfi ko bai da shi idan mutum ya shiga addinin musulunci za ka samu halayyansa sun canza tafiyarsa ta canza zamansa ya canza hatta yadda yake magana da mutane siffar yadda yake magana da mutane nan ma za ta canza ɗabi'arsa baki ɗaya za ta canza kaga tamfar mutum ne wanda ya ɗauki tufafi ya rina ta ya canza mata launi to haka musulunci yake wa rayuwar musulmi shine Allah ya ce wa man ahsanu min Allah sibgatal uh, wa yafi Allah kyawun rini wa nahnu lahu abiduna kuma mu masu bauta ne ga shi Allah din nan wato abin da ake nufi da wannan shine idan kiristoci za su yi amfani da ruwa saboda su wanke daudan mabiyin addinin su shi musulunci ba haka yake yi ba musulunci ba a cewa dan kayi amfani da wani ruwa shikenan ka samu tsafta addinin baki ɗaya shi yake canza rayuwarka a kwana a tashi in dai ka rike addinin nan da kyau da an ganka cikin mutum dubu za a gane wannan musulmi ne ko baka faɗa ba inda duk ka ga musulmi ko da a cikin turawa ne wallahi in akwai musulmi da ka gan shi za ka gan shi daban saboda rayuwarsa gaba ɗaya ta canza mecece aya ta gaba qul atuhajjunana fillah qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون Allah ya ce kul fi la ashe za ku yi gardama da mu game da addinin Allah wa huwa rabbuna alhali shi ubangijin mu dinnan shine mahaliccin mu wa rabbukum kuma shine mahaliccin ku wala na a'maluna kuma aikin mu yana gare mu wala kum a'malukum ayyukan ku na gare ku wannan yana kama da suratul kafiruna lakum dinukum waliyadin kowa ya rike addinin sa wa nahnu lahu mukhlisuna mu dai masu tsarkake ibadan mu ne ga Allah ba ma shirka a cikin bautar mu sai Allah ya ce am taquluna inna ibrahima am yaquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa lasbata ولصبات كانوا هودا أو نصارى قل أنتم يعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون الله يمس تنبيه أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى فكنا تشواني النبي إبراهيم da annabi Ismail da annabi Ishaq da annabi Yaqub da sauran annabawan nan duk sun kasance sun rike addinin Yahudanci ko Kiristaniti za ku iya faɗin haka yaqul a antum a'lamu amilla in kuna faɗin haka shin ku ne mafi sani ko kuwa Allah waman azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah wa yafi zalimci fiye da wanda ya ɓoye wata shaida da yake da ita game da Allah babu wani malamin yahudawa da bai san cewa addinin musulunci gaskiya ne ba babu wani malamin da ke kiristaniti wanda bai san cewa addinin musulunci shine gaskiya ba amma sai suka ɓoye wannan shaida ɓoye ta suka yi waye wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya ɓoye wata shaida game da addinin Allah wallahu wa mallahu bi gafilin amma ta'malun shi ko Allah bai zama mai rafkanuwa game da abin da kuke aikatawa ba Allah yana sane kun san gaskiya kun ɓoye ya san da haka don haka zai muku sakayya a kansa sai ce tilka ummatu tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ولا تسألون allah ya ce tilka يجي تلك أمة قد al'umma ta riga ta gabata. annabawan Allah da aka ambata dai sun riga sun shuɗe lahama kasabat abinda suka aikata na alheri suna samun ladansa su kadai wala kun ma kasabtun kuma abinda kuka aikata na alheri kuna samun sakamakon shi ku kadai wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku game da abinda magabata suka zan suna aikatawa ba kowa Allah zai tambaye shi aikin da ne a kiyama don haka ku dubi ayyukan ku ku gyara kafin ku mutu kar ku dogara da ayyukan magabata Allah shi samu gani za mu dakata daidai wannan gaba insha Allah sai kuma gobe mu ci gaba bismillah bayan haka Allah tambaya ta farko shi assalamu alaikum wa rahmatullah ina fatan malam eh, tambaya ta malam da yake hukuncin mutumin da Allah ya bashi arziki in mutane suka zo gidan shi sai ya ce a faɗa musu bai tashi bacci ba na gode um, wannan tuhuma ce ba tambaya ba ce eh, ah, tuhuma ce ba tambaya ba ce ta yiwu yana da wani uzuri da hana shi fita mutum a gida sarki ne ko gidansa ka zo aka ce ma yana bacci a ah, sai ka rubuta takarda ka bari eh, ka bayar a bashi in ya tashi ko kuma a gaya maka lokacin da za ka dawo tunda dai kake da bukata ko shi kuwa a cikin gidansa yake ba san halin da yake ciki ba don haka ba za a iya hukunta komai a kansa ba ah, Allah kada ya san shin ya yi hakan ne da nufin kar ya ganka ko kuwa lalle yana da uzuri din wannan tsakaninsa da Allah ne karanta na gaba tambaya ta biyu ina ganin sako ne ta assalamu alaikum wa rahmatullah malam me hukuncin mutumin da yake da iyali kuma amma baya zuwa gida ya yi buɗe baki lokacin buɗe baki sai dai tsaya wani waje sai bayan an gama shan ruwa sannan ya je gida malam yau kwancin to inda ya ba su a gida ba laifi eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi mm, mm, tambaya ta ce malam yadda kafirai suka kashe suke kashe mana musulmi a ƙasar lebanon da iraki da palestine da kuma afghanistan malashin daidai ne kafirin da ke nan najeriya ma mu kama su mu kashe to idan ya yi haka bai adalci ba ai in ya yi haka bai adalci ba لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا Allah bai ce waɗanda ba su yi faɗa da ku ba ku kama su da faɗa wannan ba daidai ba ne su waɗannan kafirai da kake zaune da su ba su ne suka kakale ka ba waɗancan suke rigimar su rigimar tayo tana da alaka da addini kuma baya ga haka tana ma da alaka da yanayin ƙasar su ah, duk da haka duk da shike rigima ce ta addini in ka je makuranta ba daidai bane ka kama wani kafiri daban wanda bai ji ba bai gani ba ka kashe shi in ka yi haka yana nuna cewa baka ba fahimci addinin ka ba in ko ka fahimta to ya kamata ka sani addinin musulunci addini ne mai adalci ba a kama mutum da laifin da bai yi ba karanta na gaba tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam mutum ne tafiya ta kama shi wani kauye sai je kuma zai dan kai wajen wata daya kafin ya dawo amma sai iske duk mafi yawa wato yan gargajiya ne ke wurin sai shin ya halatta biyu sallah ko ko zai yi ta kashi kadai ne a sai ya dawo yan gargajiya eh. yana nufin da yan bid'a mutum ne ya tafiya ya je wani gari ya taras da yan bid'a ne a garin shin ya yi sallarsa shi kadai ne ko ya bi su malamai sun kasa bidi'a kashi biyu ba wai a matsayin ta hukuncinta ba kullu bid'atin dalala duk wata bid'a bata ce amma bata iri biyu ne ko yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan akwai karamar bata akwai babban bata akwai karamar bid'a karamar bid'a ita ce wadda ba ta fitar da kai daga addini akwai kuma babban bid'a babban bid'a wanda duk wanda yayi ta yana zama kafiri domin haka bid'ar iri biyu ce sai a dubi bid'an da shi wannan limamin yake yi shin bid'a ce wadda take kafirta mutum ko kuwa bid'ar ba ta kafirta mutum idan bid'ar ba ta kafirta mutum to kamata ya shi wannan mutumin ya ci gaba da bin sallan nan kada ya yi sallah shi kadai kuma wajibi ne ya san ya gabatar da nasiha ga wannan limamin ta yiwu limamin yana bid'a ne a halin rashin sani idan ka kaurace mar baka yi masa nasiha ba ka yi kuskure kana mai zaton cewa ya san bid'a yake alhali kuma shi bai ma sani ba domin haka zaka ka je ka bi shi sallah kuma sallar ka bata bace ba tunda bid'a ba ta kafurta bane sannan kuma ka gabatar mai nasiha amma idan bid'a ta kafurta ne wanda yayi irin ta yana ridda to wajibi ne ka kaurace masa karka bi shi a sallah sannan wajibi ne kuma ka gabatar masa da nasiha dan haka mas'ala biyu kenan mu duba fatawar lajnatid da'ima a mujallar na bakwai shafin ɗari uku da sittin da shida. Allahu akbar. tambaya ta karshe assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya saka maka da aljanna da iyalanka gaba daya da murka amin sai ina son karin bayani akan addu'ar da ake yi a ruku'i da sujada wanda ya dace da sunna Hmm. shawara ta yaje gaban malaman sunna din ya koya sosai addu'o'in suna da yawa muje tambaya ta gaishe assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina fatan ka sha ruwa lafiya dan Allah malam a taimake muna a taimake a taimaka mun da addu'a Allah ya mana Allah biya mana bukatun mu baki da. Sai wannan addu'o'i duka gaba daya Allah dai biya mu bukata. Hmm. Eh kasu jawa tambaye na su ce an sun rubuta. Tambaya ta gaba yake cewa eh, assalamu alaikum ce tambaya ta shine ni dai ɗan kasuwa ne nakan je Lagos na sau kaya na zo na sayar wani lokaci akan dawo man da kayan da aka saya cewa ba sa yin aiki watan kamar kayan wuta kuma da ne cewa in canza to ni kuma ban canzawa nakan ce ni idan na mayar can ba za a ansa ba to shi haka nake ya daidai kuskure ne inganta ba ba ma haka ba akwai waɗanda suke rubutawa a jikin receipt za a rubuta cewa in ka karbi kayan nan kar ka dawo da shi kuna gani a jikin risit ko eh. Eh, in an ka karbi kayan nan to karka yadda ka da shi a risit din maza don haka in ka sa hannu ka tafi kenan wannan ma ya saba wa musulunci domin ka ne kai shi wanda ya zo sayan kaya ya zo ya sai kaya mai kyau ne ya baka kuɗi mai kyau ya zama kun yarjejeniya ka bashi abin da yake so ya baka abin da kake so adalci kenan to da ya tafi sai taras abin nan da ya karba ba wanda yake nema ba ne kai kuma abin da ka karba shine wanda kake nema sai dawo ce to wannan fa abin da nake na zo nema ba shi na samu ba garin yaya ce eh, kaji kaji sai aka duba aka gani suka ce ah, to ai an riga an kullace ni wace kullace ni ke abin da ya zo nema bai samu ba don haka dole ne ka mayar masa da sa ɗayan biyu ko ka mayar masa da kuɗinsa sa ko kuma idan abin na kasu ne a jiki sai sai ku yi tsada nukusanin da aka samu na gyaran da zai yi sai a rage wannan kuɗi ya ka bashi sai ya tafi abunsa wannan shine tanadin musulunci ah, albai'u bil khiyar fatawa lajnati da'ima mujallar na 13 shafi na 197 ina fatan mai tambaya ya ji assalamu alaikum warahmatullahi ce tambaya ta biyu ita ce game da mace mai ciki sai ta ga ba za ta iya yin azumi ba saboda luran cikin sai ta rika cin abinci bayan an sha ruwa sai ta ciyar shi yin haka ta yi daidai? ya eh, ba laifin insha Allah hmm. eh, tambaya ta ce menene hukuncin karanta alkunuta a cikin sallar subahin bid'a ne karanta alkunut a sallar asubahi babu shakka bid'a ne mu duba majmu'u fatawa mujallal na 22 shafi na 492 da ma zadul ma'ad littafin ibn al-qayyim al-jawziya a mujallal na farko shafin 272 karanta al-qunut al-sallar asubahi bai inganta daga manzon Allah ba mhm. Assalamu alaikum rahmatullah Allah gafarta malam ce ina son malam kai karin bayani akan tambayar da aka yi jiya na cewa ko ana karban izala ne kamar da ake karban ɗariƙa saboda an tashi jiya daga tafsirin najo suna cewa ai malam ya ce izala ba addini bane kuma shiga shi cikin ta hmm ba addini bane hmm izala ba addini bace kira ake zuwa ga addini ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku hada kai akan duk wani abu da ya zama aiki na kirki ne da tsoron Allah a duk wani wanda ya kira ka zuwa ga wani abu wanda abin nan mai kyau ne ki. abinda musulunci ya mana tanadi kenan alhikimatu dallatul mu'min ah, da zaran wani ya kira ka zuwa ga wani abu wanda yake alheri ne to tashi ka je abinda Allah ya faɗa mana a wannan aya kenan to abinda izala take kira kai ina jin shine alkitabu sunna ko ku zo ga qur'ani ku zo ga hadisi wannan kiran shi ake ce ma izala ba wani addini zaka shiga ga yanda ga ga sa ga rukunansa ga ladan da zaka samu a lahira Allah ban sani ba ko shugaban idala zai kara bayani assalamu alaikum wa rahmatullahi mm. ya Allah ya kara malam imani mm, mu gaba daya tambayar da ce malam mutum ne ke da ciwon alsa ya fara azumi guda uku sai ciwon ya taso masa har ya hana shi azumin kuma yana tsoron idan ya yi azumin ciwon zai taso masa to zai ajiye azumin kuma zai ranka ne ko ko zai ciyar da mutane ne gwargwaron da ci abinci don Allah ma Allah amina bayani assalamu alaikum alaikum salam wato cuta duka iri biyu ce ta sashin azumi akwai ciwon da an san akan warke akwai ciwon da kuma an san ba a warkewa ciwon da ba a warkewa sam sam shi wannan ciwon ba a rama azumi sai dai a ciyar ciwon da ku aka san za a warke to wannan rama biya za a yi ba za a ciyar ba ah, yana cikin almawsu'atul fiqhiyyah muyassara a mujallal na uku shafi na 223 insha Allah sai assalamu alaikum wa rahmatullah ce malam shin idan na fitar da zakka don duk wanda zan ba zakkan sai na gaya mashi wannan zakka ce shin wajibi ne domin idan na fitar na fitar nakan gaya musu wani kuma ba zan gaya musu ba shin menene daidai ba wajibi bane mutum ya ce wannan zakka ne a lokacin da zai ba da zakka kana iya ba wa mutum zakka ce ga sadaka kawai eh, yana fatawar lajinatu da'ima a mujallar na tara shafi na 467 tambaya ta gaba ke cewa <clears throat> assalamu alaikum wa rahmatullah malam ne hukuncin sallan da aka ɗauke wuta ana cikin sallah sai aka ɗauke wuta hmm. sai daga baya aka dawo da wutan sai ladan yake cewa an dawo da wuta shin sallan nan tana nan ko sai an sake wato a takaice ladan yayi magana a cikin sallah to idan mutum yayi magana a cikin sallah a halin mantuwa ko jahilci sallan bata ɓaci ba shi yana tambaya ne akan ko sallar jama'a gaba ɗaya ta baci ah, don ladan sallarsa ta baci bai shafan sauran jama'a ah, ku bare ma sallar ba ta baci ba idan dai a halin mantuwa ya faɗa ko kuma halin jahilci yana cikin ah, masu'atul fikihiyatul muyassara mujallar na biyu shafi na ɗari uku da biyu idan mutum ya yi magana a cikin sallah a halin mantuwa ko a halin jahilci sallarsa ba ta ɓaci wanda ya yi magana da gangan a cikin sallah shine wanda sallarsa ta ɓaci mafi inganci kenan insha Allah hmm. tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah yace malam mutum ne yake neman aure har kuma an riga an bashi sun shekara ana shirye-shiryen batun auren sai ita mahaifiyar yarinyar ta ga wani wanda ya fi shi kuɗi sai tana son ta musanya ta bashi ta da wancan a ƙarshe dai ba a bashi ba daga baya ya haƙura don ya samu damuwa sai kuma ya fara neman wata to ganin wani yana neman wata din sai ya sa wasu wato sai ya sa aka fara masa addu'a ya samu wasu uku aka masa addu'a don Allah ya sa a bashi shin yin haka da yayi yayi daidai babu laifin musulmi ya nemi yan uwansa musulmai su taya shi addu'a wannan daidai ne to yau wannan tambaya sai kuma ta gobe insha Allah muna fata Allah ya samu dace kuma Allah ya taimake mu masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayanmu ga masu bukata neman akan namban waya cikin Hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar shi a cikin Hausa Turanci 0 0 60 30 22 75 wassalamu alaikum rahmatullah.